Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni safina ta da su dangi zan gabatar daga nan sashen hausa na murya Amurka. A wannan makon za ku ji ƙarashin tattaunawar da wakilinmu Zaharaddin Sani Funtuwa ya yi da shugaban manoma da masu sai da auduga ta ƙasar Najeriya. Sai ku biyo mu a cikin shirin. ko a hukuma sama su mambobin ku idanu kuka kenan ko ku akwai wani yunkuri da kuka na tallafa musu to mu da muka ga irin waɗannan abubuwa dama sai muka ce to ai babban matsala ita ce a tashi baka to sai muka tanaji irin mu da muka ga an kai har shuka an fara ba wani abu sai muka ba daga cikin manoman mu da yake program biyu muka yi akwai na manyan manoma akwai na kananan manoma to na manyan manoma duk sai muka ba su iri gaba daya na kananan manoma kuma wanda su sai daga baya validation din su ya hito to su ma sai muka ba wasu waɗanda ba su riga sun saya ba wasu kuma dama su riga sun saya abun su sun yi wanda suka damu da abubuwan amma wanda ba su saya ba daga baya mun bi mun dan ba su wanda suka bukata domin kada mu sake shiga irin wannan matsalai kaga yanzu an zo an samu an bada to sai su maida sai su maida mana kudaden irin da muka basu to wannan ara da kuka tara kuna ga ku za ku samu mafita kenan ganin cewa akwai irin bankuna na kasuwanci har suna jin tsoron tare wannan da ku kuma kun tare ta kuna da mafita to mu inda muka bambanta kenan da sauran amfani mu wannan kungiya ta man kadiba sunanta zaka ga an sa cotton merchants and producers wata kan kungiyar 'yan cinikin auduga da masu noma ta to kuma tun a tsari dama su 'yan cinikin auduga su ke ɗaukan nauyin mafi yawancin hidimar noman auduga saboda haka ka iya cewa iska ya iska ka ba na rawa tun kayan wani anko virus program dama mu haka tsarin maiki za ka ga in ka gama cinikinka na auduga agents ɗinka da suka sai maka auduga za ka ɗan rarraba musu iri su ma su ba mutane in an fara noma mai complain na chemical zai zo yi ka bashi kyauta kuke ba su koko siyasa za su za ka ba su a matsayin bashi tunda ai abin da yawa akwai waɗanda suke na kusa da kai za ka ba su kyauta domin wasu ma ɗauniya suke maka amma mafi yawanci saboda yawan abun ai za ka raba ne kai wani kina na baka katan hamsin kai na baka goma na baka ashirin gwargwadon irin kai karin ka ko kai wane na dan cinikin wani ma zai bada tirinoli ne wani ma zai bada kuɗi da yawa so ka gada ma a tsari mu manoman auduga mu yan cinikin auduga da manoman auduga tare muke kuma muna yin wannan program saboda haka ko da wannan program ya zo sai mu ce ya iske ka ba na rawa dama ya iske muna yi saboda haka zai same mu cikin tsari fiye da sauran amfanin gonan da ba su yin wannan ka gane to shi ya sanya muka ma manoman mu wannan tattali to amma har ya zuwa yanzu abin da ke bamu mamaki watakan an yi abin nan so ɗaya an samu matsala an yi na biyu kaga bai kamata a samu wannan matsalar ba in ana so a taimaki manomi abin da ya kamata a ce watan uku kayan shi sun zo hannu ana fara ruwa ko watan hudu ana fara ruwa kawai sai dai je shuka shi lokacin da zai buƙaci kuɗi kuma a ce an riga an sa mashi kuɗin shi a cikin account sai dai ya ɗauko ya yi amma aka ce sai an jira ai shi aiki noma gaba ɗaya lokaci ne ba a jiran shi kuma kuma ba a jiran ka kai misali lokaci ya zo wucewa zai yi to abin da ke bamu mamaki mu dai mun san cewa su yan nasal ɗin nan da muke aiki da su suna iyakar ƙoƙarin su babban bankin tarayya shi ma yana iyakar ƙoƙarin shi domin da an kai musu za su bada approval in aka nemi kuɗi dan da nan za su bada kaga waɗannan commercial banks da aka ga suna da matsaloli an kewaye su yanzu risk san na dauka cbn na dauka manomi na dauka su ana yi suna ci gaban za su waɗannan so za a ta hanyar sunan a ba da kuɗi to abinda ke damun mu yanzu koken mu shine muna son gwamnatin tarayya ta zo ta sama wannan program ido ta gano shin suwa ke ma wannan tsari zagon ƙasa ko matsala aka samu ka je headquarters kai masu complain za su saurare ka kuma za su yi maka abin da ya kamata to amma har yanzu daga wani gurin da mu bamu sani ba an hana wannan abu ya aiki to kaga ana ma shugaban kasa zagon kasa ne domin kila akwai waɗanda ba san talakai ji daɗi akwai waɗanda suke ganin bai kamata talakai ya walwala ya samu yancin kanshi ya dogaro da kanshi ba shi yasa ake wannan zagon kasar to in ba gwamnati ta dage ta hito ta gane abin da ke faruwa ba to wallahi tala wannan program din zai za a kashe shi domin yanzu haka akwai mutanen da shekara mai zuwa la ba za su yi wannan program din ba ko mai za su za ka ba su sun hakura ko program din bara da aka yi a da kungiyar mu da wasu 'yan kasuwa mun ba da kaya na iri da taki da chemicals wanda ya wuce miliyan 350 wanda shi ma har yanzu ba a ba da kuɗin ba balle a biya mu su kansu manoma yanzu ne ake fatan za a ba su kuɗin su to bana kuwa kaga ko wannan iri mun kashe ya kai kusan miliyan ɗari don mu tanadi irin din don mu tabbatar da an yi wannan dole abubuwan muna yin su ne domin mu taimaka ma wannan tsari na shugaban kasa mu mu taimaka ma sana'o'in mu domin kamar yadda na gaya maka ne dama mu an sami muna irin waɗannan abubuwa dama mu yan cinikin mu suke sponsor noma saboda haka ba bakon abu bane ba amma dai abin da ke da takaici a ce yau zaka nemi manomi gobe ce ba zai yi ba to kaga duk yadda aka so a bunƙasa noman ba za a samu ba to saboda haka har yanzu kira da muke yi da Allah da annabi a zo a gano mana shin suwa ke wannan zagon ƙasan domin wannan abu a ci gaba da yin shi karuwar mu ce karuwar ƙasan mu ce ko mun tabbatar mutane za su samu aikin yi za su samu jari za su zugaro da kansu so Allah ya mana jagora To madalla Malam Zaharaddin Sani Funtuwa mun gode kwarai sai kuma wani makon za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Julie Lazarus Gresham wadda ta hada mana sauti. Ni Safina ta sada Sodangi ke cewa a huta lafiya.